أذلت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا عليتنا ولك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة على حمد بها علينا في قديمة أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رجيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواسنا بيدك ماد بنا وقمك عدل بنا قداؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك وعلمته آدم خلقك أو سأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا وغمومنا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إليك وإلى جنتك جنات النعيم وإلى دارك دار السلام مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم ارحمنا وارزقنا حفظ كتابك وتلاوته علنا والذي يرضيك عنا ولا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا خوفا إلا أمنته ولا كلكا ولا فزعا إلا أزلته ولا دينا ولا ديونا إلا قضيته ولا مريدا ولا مريدة إلا شفيته ولا مريد ولا مريدة إلا شفيته ولا غائب ولا غائبة إلا رددته ولا عاصيا ولا عاصية إلا عصمته ولا فاسدا ولا فاسدة إلا أصلاته ولا عيبا إلا سترته ولا عسيرا إلا يسرته ولا عيبا إلا سترته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة لك فيها ردا ولنا فيها سلاه إلا أنتنا على قدائها بسر منك وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد تا بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان قدرا مقدورا ta muna cikin suratul ahzab in ba kuma ce ba aya ta 38 Allah ya ce ma kana ala nabi min harajin annabi ba ya da wani laihi wato wani kunci fima fima faradallahu lahu ga abinda Allah ya farlanta gare shi duk abinda Allah ya farlanta ga annabi to annabi ba ya da laihi ga duk abinda Allah ya farlanta ma annabi ya annabi ya aikata shi fi ma faradallahu alaihi min zawaji zainab na auren zainab lebi dalabi al'adati aljahiliya don ya bata al'adun jahiliya da wannan auren sunnatullahi sunna ce ta Allah subhanahu wa ta'ala ai ka sunnatullahi kamar sunna Allah wa abin na fanisi ba bai nazi alhabidi wato abin na kafa abin nan jarri wato kenan na ka sunnatullahi kamar wadda sunna Allah ta kasance fillazi na kalomin kablu ga a cikin bayan Allah waɗanda sun ka gabata min al'ambiya ina annabawa fi ijabi a shaya'in alaihim wajen wajabta musu wasu abubuwa le kunu watan wasu don su zama abin koyi li'umiyan ga al'ummarsu shi ma annabin mu in an dora mai wani abu an wajabta mai yayi abin da an ka wajabta mai to ba da laihi idan yayi abubuwan da Allah ya sa shi subhanahu ta'ala. wa kana amrullahi al'amari Allah ya kasance kaddara makadura kaddara abin kaddarawa ai makadiyan wanda an hukunta fala makaraja anhu babu makawa dole sai an yi abin da Allah ya ce ai Allah ya gafarta muna allazina yuballighuna risalatin allazina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah وكفى بالله حسيبا الذين يبلغون رسالات الله وان suke iyar da sakon Allah wato manzancin Allah wa yakhshawna su manzanni sune wa'anda suke yi da sakon Allah wa yakhshawna kuma suna tsoron Allah shi kadai wala yakhshawna ahadan illa Allah ba su tsoron kowa in ba Allah ba wajen yi da sako ne nasi ba su jin tsoron maganganun mutane wato duk abinda mutane ke faɗi wato ba su da abin nan ba su da damuwa da wa'annan kuma ba su mai da hankali gare su wato abin nan ya ce abin nan menene nan ya goge muku eh talima ya ta'allaku bi tabligi ga abin da duk yake da alaka da i da abin nan i da manzanci wa man sha'a min su komi Allah ya aike su wadi suka yi wanda ya ga dama shi imani wa man fa fale kabar wanda ya ga dama kafirci kuma ya kafirci ya rage gare shi shi musulunci ko ka yi kafirci ba ka rage shi kuma abin na na shi Allah ko ka musulunta ba ka kara mai komi kuma ko ka ki musulunta ba ka rage shi da komi waka ba billahi hasiba Allah ya isa ya zama mai hisabi wato mai kiyayewa ai hafizan mai tsarewa wato mai tsarewa lahun gare su fala ya sile ilaihim annasu bidarari da haka mutane ba su ya isa ga manzani da cutarwa wal adha da wata cuta wala tu'athir fihim do wani suka bai ta asiri cikin su ma kana muhammadu ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa qataman نبي وكان الله بكل شيء عليما muhammadu muhammadu fa bai kasance a ba ahadimin rijalikum ban wani guda daga cikin mazajen ku ba to muhammadu fa ba uban kowa na ba cikin ku saboda haka zaidu ba da ne na ba ko da kuka ji ana cewa zaidu ibn muhammad Allah ya kore wannan al'adar gaba ɗaya zaidu ba dan gidan muhammadu bane ba wani namiji cikin mazajen ku wanda Muhammadu ya haifa walaysa aba zaidin shi ba baban zaidu bane ai walidu min nasabi bai haifi zaidu ba daga nasaba wa gada abdallahu tabanni kuma Allah ya bata tabanni to ina yayi wata alaka tsakani ne da zaidu walakin kana rasulullah sai dai ya zama manzon Allah wa khataman nabiyina kuma cikon annabawa shi manzon Allah na kuma cikon annabawa shine annabi na ƙarshe babu wani annabi da zai zo bayanai da annabci zuwan da annabi isa zai yi bayanai wato zai zo ne ya ida abubuwan da shi annabi Muhammadu ya faɗi da kai ne sallallahu alaihi wasallam wala ya kuna lahu ibn rajulun baya da wani ɗa namiji ba da wani biyan wanda zai zama annabi bayanai khatamu bi fata tayi ai ka alatul khatami wato kamar abin nan Ah, abin da ake sawa a yi abin na katimi ga abin an ƙari aibi ya kutimu wato da shi an ka cika annabawa an ƙara aiku manzanni da shiya wa ƙura katim kasari khatim ai akhirihim shine na ƙarshen su kuma ai abin nan law asha lahu ibinun inda wani ɗana shi ya rayu to laji alahu nabiyan da Allah ya sanya shi zan annabi to Allah bai sanya mai ɗa wanda zai zama annabi ba balle ya zama annabi fa yukrimuhu bihi ya karrama shi saboda baba ne kama ukrima ibrahimu bi isma'il kama da an ka kira an karrama ibrahimu saboda abin da an shi da isma'ila wa ishaqa dukkan su annabawa wa yaquba da yaquba annabawa wa nabiyina min ba'di da annabawan wanda sun ka zo baya ne wa nabi sallallahu alaihi wasallam akramu alallahi mu annabinmu ya yi girma ga Allah min Ibrahim a.s. ya yi annabi Ibrahim girma ga Allah ce mu annabi mu ya dara kowane annabi girma ga Allah subhanahu wa ta'ala amma duk da haka nan bai ba shi dako guda ba don kada ya zama abin na annabi baya ne wa kana Allah bi kulli shay'in alima Allah ya kasance masani da dukkan komi Aminu eh, bi Allah nabi ba da huwa ba wani annabi bayanai. ne fa hazi akhiru risalatin wannan shine manzanci na karshe wato manzanci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala budda an yakuna bina'uhu ala abinna ala aslahi abinna usasin don haka tunda ko shine annabi na karshe kuma duniyar gaba ta tashi ba za a ɗauki lokaci kamin ta tashi to babu makawa dole a aiko annabi wanda zai yi wani gini wanda ya kowane gini kyawu wato gina tun wadda za ta tabbata bi baƙa'iz zamani matuƙar zamani na na wato har duniya ta tashi wa bi kulli makanin kuma shi kyawo kowane wuri wai za na zala a sayyidul masihu idan annabi isa ya sauko kun sa annabi isa zai sauko daga baya yanzu nan gaba zai sauko to in ya sauko fa innahu ya hukuma bi shari'ati nabiyina ba annabci zai zo da shi sabo ba shi annabci ne ya riga ya yi abinai tun kamin zuwa annabinmu yanzu in ya dawo zai wani aiki ne da annabinmu ya ba da bayani saboda haka ya hukuma bi shari'a ta yana zai yi hukunci da shari'a annabinmu muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma ya hukuma bihi isa abinda isa ke yin hukunci da shi min ma ya khalifu shari'atana cikin abinda ya saba ma shari'a mu al yau min wada iljiziya kun san in ya zo zai tura jizya kamar wada suratu tauba ta ambata wa adami kabulihi kuma ba zai karbi komi ba gairar islamu dole a musulunta ko ya kashe mutum wa na'uhi da abin da ya kama da wannan mimma a fila hadisi cikin abubuwan da sun ka zo a cikin hadisai da wanda suka zo cikin qur'ani yace in sahad ya hadisan sun inganta wa huwa shar'u nabiyina shine shari'a annabinmu inda nazuli isa alaihi salatu wassalam dama abinda kun ka jiya duka ko da kun ga annabin mu yayi abinda ya saba mai to annabi Isa ko da zai zo shi annabin mu wannan lokaci na ya da izinin yi aiki da wannan abin don haka ya annabi Isa ya zo da shari'a annabi muna zai aiki ba sabon abu zai zo da shi ba saboda haka annabi Isa zai zo ba matsayin wani annabi da zai zo da sabon annabci ba don haka annabinmu in ya wuce babu wani sabon annabi da zai zo mu annabin kowa in ya taho wani annabi na biyowa bayan nashi amma mu annabin mu kowa bai zuwa bayan shi babba shi sai kowa ya gama yan bugi-bugi ne ya to ya buge duka gaba da ya tsaya mu annabin mu shi babba to Allah ya gafarta mana kuma Allah shi mana jagora kuma Allah ya taimake mu mu bi dukkan abinda annabin mu ya zo da shi ya ayyuhal ladina amanu ya أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا ثم إن ترك العادات القديمة سنن برع العدو وإن سنك ددي أنا أي متاني سسابة دا العدو سددي سنعي تو برع العدو نسابة على النفوس ينا دا وحلا قرأيوه wato in ana son a yi gyara gyara bai yi ɗaya rana mutane ba su ɗauka shekaru suna bisa ga wata al'ada ka taho ɗaya rana shi ke nan abin nan ka iya gyara al'adun nan bayyewa ko da abin nan shugaban manzanni kake muhammadu sallallahu alaihi wasallam wato bayyewa gyara banna ko banna ba ta yi ɗaya rana bale gyaranta ko banna ba ta yi ɗaya rana sai dai ta yi sauƙin yi nan da nan amma dai ko ita ba ta batuwa ɗaya rana balle gyara saboda haka duk wanda ya ce zai zo shi gyara to ya san da sani inda tarka al'ada tilkadima lalle barin al'adun da an ka daɗe ana yi sa'abun alal nufusi yana da wahala ƙwarai ga rayuwa ya ce ya kadu ya kuna gairu mumkini ya ce saura kaɗan ma a ce bai mayuwa. saura kaɗan a ce gyaran bai mayuwa. barna a daɗe ana yin takka tokaci gyara ta za ka ba a cewa bai yi wa amma ya kadu ya kuno gairu mumkinin ya yi kusa ya zan bai yi wa ma to amma ba a cewa bai yi wa gaba ɗaya sai dai akwai wahala illa bil imanil ƙauyi gyara in an ka daɗe cikin al'ada to sai da imani mai ƙarhi ka taimaka wa mutum ya iya gyarawa waraddil umuri ilallahi da kuma mai da al'amurra zuwa ga Allah wa taujihi shu'uril qulubi ilaihi ta'ala da huskantar da duk ilmomin zukata zuwa ga Allah ayi ta da kan mutane ayi ta wayar da kan mutane in ba da haka nan ba in mutane sun ka dade suna al'adu ba su da suna da wuya saboda haka muke yin addu'a ga shugabannin Najeriya Allah ya ba su ikon gyara Allah ya taimaki shugabannin Najeriya Allah ya ba su ikon gyara Najeriya kuma Allah ya kama musu gyaran Najeriya domin al'ada kun ji in ta daɗe gyara ta wuya gare shi lidhalika khadaba ta'ala almu'minina don haka Allah ya magana da mu'minai a sa musu zikiri cikin zukatansu ko suna gyarawa su ba al'adu tunda an daɗe ana yi faƙala Allah ya ce bi qaulihi da cewa ta ya ayyuhallazina amanu ya ku bayan Allah masu imani uzkurullaha ku yi zikira Allah zikiran kafira zikiri mai yawa ku yi zikira Allah zikiri mai yawa da ba da irin wannan bagi al'adu su daɗe ana yi ba a gyara su dole sai an sa zikirin Allah da yawa sannan suka gyaruwa kala ibn abbas ibn abbas ya ce lam yabridillahu ta'ala faridatan Allah bai farlanta wata farilla ba ala ibadi ga bayi ne illa ja'ala laha haddan sai ya sa mata iyaka duk abinda Allah ya farlanta ga bayi ne to yana samu abin nan iyaka ma'aluman sananna kuma wa azara wa azara kuma sai mutaninta e abin da ya musu uzuri fi halin uzuri lokacin uzuri ya ce in uzuri ya samu to babu laihi in ba a yi ba gairu a addikir banda zikiri shi kan zikiri Allah bai ba kowa uzuri game da zikiri ba babu wani abin da zai hana kai zikirin Allah duk ba kai ba kayi laifi in dai zikirin Allah na babu uzurin da za ka ba Allah ka ce shi yasa bai zikiri ba babu shi fa innahu lam yaji Allah haddan kuma Allah bai sa haddi ya ce kowa ya yi zikiri dubu ɗari ya tsaya nan bai ce ba ha ilaihi haddi wanda za a kai gare a ce in ka kai wuri kaza ka gama zikiri sai ka tsaya nan bai ce ba walam yu'addir ahadan bai yi wa kowa uzuri fi tarki gabarin zikiri illa magaluba ala akali sai wanda ciwo ya kan bai san inda yake ba an jayi ga hankali ne abin na fali zalika a marahun bihi don haka allah ya umarci musulmi da zikiri fi kullil ahwali cikin dukkan halaye ku yawaita zikirin Allah ya jama'a da shi ne za a iya samu a gyara ku da shi ne za a iya samu a gyara ku da shi za a iya samu a gyara ƙasa da shi za a iya samu a gyara al'umma amma da ba da zikirin Allah ba duk al'umma ba su gyaruwa waƙala sai Allah ya ce don girmamawa ga zikiri da kuma rashin ƙaidi wanda aka samai ya ce allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim shi zikirin Allah wato yace ya ambace bayi nai ce abin nan ya ce musu ulul albab ulul albab wa'anda adda hankula cikakke ce to su masu cikakke hankulan su ne alladina yadhkuruna Laha su ne wa'anda suke yin zikirin Allah subhanahu wata'ala kowane lokaci alladina yadhkuruna allaha qiyaman wa'anda ke zikirin Allah in suna tsaye ko suna tsaye ba su barin zikirin Allah wa qu'udan da in suna zaune ko suna tsugunne ko suna tutu ba su barin zikirin Allah tsugunne kenan suna tsugunne suna kashi suna boli illa dai anan malamai sun ce akwai abin da ya kamata a tunatar da jama'a cewa idan ana kashi ko ana boli ko ana jima'i zikirin Allah da zuciya aka yi ba da halshe ba idan mutum na waɗanga wurare wajen jima'i ko kashi ko boli to suka ce zikira Allah da zuciya aka yi nan wurin amma dai ba a yi ma uzuri saboda wani jin daɗi ka samu lokacin da baka zikira Allah ba kowane hali gage na uku wa ala junube in suna kwance gehensu kun ga Allah bai ba da uzuri ba kowane gehe sai an zikiri ne wa kuma Allah ya ce uzkurullaha zikiran kafira ku yi zikiran Allah zikiri mai yawa ai bil laili wan nahari da daddare ku zikira Allah da rana ku zikira Allah wa bil bahari bisa tudu da cikin gulbi wa bis sihhati was suqmi cikin lahiya da rashin lahiya wa bis sirri alaniya da boye da bayyana duk zan masu zikira Allah kun ga Allah shi babu uzurin da zai sa a bar shi sai in ciwo yarin jaya mutum bai san inda yake ba to in mutane suka yawaita zikirin Allah da yawa to gaskiya ana iya gyara su suna gyaruwa don ya yi musu bayani suna iya ganewa idan an faɗa musu abin da adda amfani gare su suna iya ganewa idan an faɗa musu abin da ka cuta musu suna iya ganewa sai su bar shi saboda haka ku yawaita zikirin Allah duk mutanen da ba su yawaita zikirin Allah gyaransu yana da waya. Allah ya gafarta mana Allah shi mana jagora shi yasa kuka ga duk abin da ya shi 'yan siyasar Najeriya gyaran 'yan siyasa waya gare shi saboda ba su zikirin Allah saboda haka gyaran suna da waya kowane za ka gansu in ban da 'yan kaɗan kowa kai ne masalaha kai ne ɗaya ta dame shi ba ruwa ne kowa ka mutuwa ya mutu shi dai abin da ya dame kai ne kawai to inda yana zikirin Allah da ya gane abin da adda unhani ya gane wanda bai da unhani to ku yawaita zikirin Allah domin duk wanda ya to yana son ya gyara ku gyaran shi mai sauki Allah ya ci gaba wasabbihuhu wasabbihuhu bukratan wa asila huwa sabbihuhu yace kuma cikin zikirin nan ku yawaita tasbihi ga Allah subhanallah subhanallah subhanallah wa sabbihu ku yawaita tasbihi ga Allah bukuratan da sahi in sahi ta waye hanci ya abin nan alfijiri ya kullo na sahi daga nan kamin lokacin da rana za ta hito ku yawaita tasbihi ga Allah bukuratan kenan wa asilan da marici wato bayan la'asar inda da ya yi ƙarhi kusan faɗuwar rana shi ne ya ce wa asilan aiwa akhirihi ƙarshen yini in rana na batun faɗuwa ku yawaita tasbihi ga Allah to wannan zai taimaka a iya gyara ku a gyara abin da kuke yi wanda ba daidai ba Allah da ya ce ku yi tasbihin nan da zikirin nan huwa alladhi yusalli alaikum shi Allah wa ne ke yi muku salati ay yarhamukum yana muku rahama wa yani wato yana nuhi ya waya atani yana kulawa bai ma bihi salahukun da abin da bi yake in an kai shi to za a samu maslaha da gyaruwa halayen shi yasa ya ce ku yawaita zikiri don ya gyara ku wa mala'ikatu da mala'iku ne runa lakon suna muku Mala'iku na nan suna ta roƙon Allah ya gafarta wa gafirilin ladina tabu wattaba'u sabilaka ka waƙe sa'ir jahim wato suna nan koyo shi suna ta wannan addu'a su mala'iku wa lakon lakum sunna mako addu'a ta alheri Allahumma ghafir lahum warhamhum li jakom don ɗaya Allah ya fitar da kuwa bima a haka ahkami alaikum da abin da yake farlantawa na hukunce hukunce gare ku don ɗaya fitar da ku min zulumati daga dufai ai al'adati jahiliya al'adun jahiliya zamima wadda ta zargi wato ta zargi don ɗaya fitar da ku da gare ta ilan nuri zuwa ga hasken musulunci ai an nizamil islami al tsari na musulunci wanda an madaidaici Allah ya insani wanda ya dace ga mutum wa kana bil mu'minina rahima Allah ya kasance mai tausayi ga mu'minai fi dunya wal akhirah anan duniya kuma da lahira tahiyyatuhum tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam tahiyyatuhum kuma abin nan gaiso su minhu ta'ala daga Allah subhanahu wata'ala su mu'minai yawma yalqawnahu ranar da za su gamu da shi bilisanin mala'ika ta halshen mala'iku wato abin da an gaiso su abin nan ita ce salam wato sallama ga idan an haɗu ranar kiyama gaiso mu'minai ita ce sallama wa addalahun ajiran karima kuma Allah ya musu tanadin lada wadda an mai girma huwa aljanna shine aljanna bitibaihim awamirihi don sun bi abubuwan da ya umarni da suwa wacce na bihin na wahiyahu kuma sun nisanci abubuwan da ya hani saboda haka ya musu alkawari zai ba su aljanna su shiga cikinta suna gaisawa da junansu salamun alaikun salamun alaikun ne gaisuwarsu allahumma iji anna minhum ya rahman ya rahama ya ayyuhal ladhi annabi ya wa ta'ala ala nabiyahu sannan Allah ya karfafa annabi ne ala tabligin risala game da i da manzanci wato ya karfafa annabi ne game da i da manzanci wa hamalahu wa hamalahu tabligaha ya dora mai i da manzanci ilan nasu zuwa ga mutane fa qala ya ayyuhan ya yace ya kai wannan annabi inna arsalnaka shahidan mu ma aiko ka ka zama mai shaida wato mu aiko ka don ka zama shaida ga al'ummar da muka aiko ka gare su ai shahidan alaman arsat man ursita ilaihim ka zan shaida ga wanda muka aika ka zuwa gare su wa mubashshira man saddaqaka kuma kai bishara ga wanda ya gazganta ka bil janna duk wanda suka gazganta ka to kai musu bishara da aljanna wa nadhiran kuma ka zan mai gargadi ai mundiran man baka bin nari duk wanda suka karyata ka to kai musu gargadi cewa akwai wuta kuma wada'iyan ila Allah wada'iyan ila Allah da'iyan ilallahi ka zan mai kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala bi da'ati ka zan mai kira zuwa ga da'ar Allah subhanahu wa ta'ala bi iznihi da izna Allah ai bi amrihi da umarnin Allah wasu sirajan munira kuma ka zan hitila wadda an mai haske ai misalahu ka zan misalin hitila ka zan kamar hitila fi al-ihtida'i bihi wajen shirwa da shi kun san in mutum na kan tahiya idan ya bace in akwai wuta ga gari da ya cinki wuta kun ga yana ganewa to don ka zama haka nan shi yasa Allah subhanahu ta'ala ya aiko ka kuma wa bashirin mu'mini wa bashiril mu'minina bi anna lahum min Lohi fadlan kabira kuma wa bashirin mu'minina kai bishara ga mutane mu'minai bi anna lahum min Allah fadlan kabira cewa suna da falala mai girma daga Allah duk wanda ya yi imani da Allah to akwai falala mai girma zuwa ga Allah daga Allah zuwa gare shi min aljanna na aljanna wala tudil kafiri wala tuti'il kafirin wal munafiqin wa adahum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila kuma wala tudil muna wala tudil kafirin kada kai da'a ga mutane kai don kullun ida abin nan mai wa'azi zai dawo shinawa kahirai da'a to ba za a cimma abin da ake so ba saboda haka wala tudil kafirina kada kawa kahirai da'a wal munafiqina kuma kada kawa munafiqai biyayya fi ma yukhalifu shari'ata ka duk abin da ya saba ma shari'arka duk abin da ya saba ma shari'arka idan kahirai sun zo sun lallabe ka ko munafiqai to kaka bi su wada azahun duk cutar da suka yi ma ka da kai gare ta duk wata cuta da ka gani ka da kai ga cutar ai la tujazihim alai kada ka saka musu ga duk wata cuta da suka yi maka kawai da kai gare su wala yu'athir alayka kuma kada ya tasiri gare ka fi amalika ga aikinka alladhi huwa tabligh huwa alladhi huwa tabligh wanda shine ida manzanci abinda dai an muhimmi in dai gyara kaka son kai to wa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah wa huwa kafi ka Allah ya ishe ka dan su mutane yau in ka ce ka dogara ga mutane ba za ka yi gyara ba duk wanda ya dogara ga mutane ba zai gyara ba kun ga da annabi na aka magana amma aka ce shi dogara ga Allah tun da gyara ya kasance kuma kun san sahabbai wato duk abin da sun ka faɗi gaskiya ne duk abin da suka aikata gaskiya ne amma duk da haka Allah ya ce kai dogara gare su saboda haka duk wanda ka san yayi gyara cikin ku to ya tabbatar da ya dauki matakin da ya kamata tun harko yayi wata zikirin Allah da yawa shi ta zikira Allah shi zikira Allah mai yawa sai zuciya ta yi ta tsarkaka sai ta jingina ga Allah da ta jingina ga Allah to kana iya yi in zuciya ka ta jingina ga Allah kana iya huskanta Allah kai tsaye don kai gyara amma in ba haka nan ba ba za ka iya gusar da mutane ga al'ada al'adatul kadima al'ada wadda ta daɗe ba Wata tawakkala ala Allah ka dogara ga Allah fa huwa kafi ka Allah ya ishe ka wa kafa billahi wakila Allah ya isa ya zan wakili ayi mufawwadan ilahi wanda aka wakilta al'amari gare shi ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka kara mana dogaro gare ka Allah ka ƙara mana dogaro gare ka duk wata damuwa da ke cikin zukatan mu Allah ka kuranye ta Allah ka yi mana ta ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu idan nakah طلقتموهن ثم طلقتموهن فانكحوهن سراحا جميلا to sun raji a siyaku sannan siyakin magana ya dawo ila maudu'i sura zuwa ga abin da sura take karantawa min izalati ta jahiliya na gusa da al'adun jahiliya wa da kuma canza al'adun jahiliya bil akhlaqil islamiyya alhamida da dabi'un musulunci abin godiya wato na kwarai faƙala ya ayyuhal ladina amanu ya ku bayan Allah wa'anda suka yi imani idan nakatumul mu'minati idan kuka auri mata mu'minai ya ta ko mata ahli kitab saboda kun san ya halitta musulmi ya aure ahli kitab in kasar su ana shari'a musulunci ga kasa in ana shari'a musulunci ya halitta aure ahli kitab amma kasar da ba a shari'a musulunci wanda ya aure ahli kitab yana bisa ga hadari domin kamar irin Najeriya misali ya abin na ba ka iya hana mace kirista ka ce ba ta zuwa da ɗiyanta coci to yan sun ka da ɗiyanka coci kai kahiri ne ka kafirta wajen kowa da kowa duk wanda ya da kafirci kafiri na amma idan inda aka shirya musulunci na to ita ta san in tattai da ɗannan coci ko dai a hille mata kai ko ta musulunta ɗaya ra'ayi ko da wargi ta zanna ta ɗauko littafanta na coci ta buɗe ɗiyanta na zaune in an wani ya gani an ka kai ta ƙara kotu ko dai ta musulunta ko a hillikanta amma ran nan zama cikin kiristanci ya ƙari to amma ƙasar da adda shari'a musulunci amma kun gani yanzu irin najeriya ba ka iya mata wannan ka yadda ɗiyanka su zama kahire kai kai yadda wanda da yadda da kafirci wajen kowa da kowa kahiri na wurin kowa da kowa kahiri na to ya halitta aure ta amma sai kasar da hada shari'a musulunci ya ce to idan kuka aure mata muminai ko ala kitab wa zakara al-muminati ya ambaci mata muminai lil galibi don shi an mahirin jayi wa abin na wali sharafihinna saboda darajarsu wal haddu ala ikhtiyarihinna da kuma abin nan kwadaitawa in mutum zai yi aure ya samu muminai lizzawaji wajen aure ko cikin musulma mata musulmai in za a aure mai addini aka aure ko cikin mata musulmi ai kun ga annabi cewa ya fa zafar bi zati dini in za ka yi aure ka rabanta da mai addini duk bayan magana wadda ba musulma duk musulmi na yaka magana amma in za ka yi aure ka sami in za ka yi aure ka aure abin nan zati dini mai addini saboda haka duk wadda adda addini ko cikin musulmai ita ce wadda za a aura idan mutum ya aure wadda ba ta da addini wannan kai ne wannan kai ne can dai kaka koma inda ka cire inda kun ka cire kuma ya sai hmm. da kakka ba min waya koma can wato wanda duk zai aure cikin ku ya yi kokari gwargwadon iko ne ya samu abin nan mai addini ko cikin musulmi kun san ko abin da ya dame ko samu mai kyau ko a yi ta lashi baka san ta lashe ba sai rada ta lashe ka Allah ya gafarta mana ya ce to abin nan idan kun aure mata musulmai sun madalakatu muhunna sannan kun ka sake su min kabla an ta masu hunna kamin ku take su wa bi qira'atin ta masu hunna ai tujami'u hunna wato idan kun ka aure mata an daura aure tana can gidansu kun bida an ba ku an daura aure kamin a kawo ta amma in ba ku yi tiho gada kuka yi ba kun san ƙur'ani ya yi fa masamta'atun bihi min hunna fa'atu hunna ujura hunna idan ka kalle ta ka ji daɗi da kallonta ko ka yi hira da ita ka ji daɗi da hira da ita ta ci sadakinta ka ji duk kaddibe ta da idonka ka ji daɗi to Allah ya ce fa atun bihi min hunna duk abinda kun ka ji daɗi da shi gare su to fa atuhunna hunna to ku ba su sadakin su sun ci sadaki sun ci sadakin su saboda haka ku lura da wannan to wannan shi bai ta tiwa gada kuka zuwa ba ban sani ba ku nan komai kuka ce mata tiwa kuka ce mata komai kuka ce mata in mutum yana bi ɗaya ya yana zuwa gidansu inda take kira aka ce mai go eh jin kira to to duk wanda ya bidi mata ya yi jin kira da ita to ba ta shigo cikin wanga hukunci da muka wadi ba wanga hukunci da za mu haɗi yanzu ba ta ciki ya ce yan dai kun ka bida ɗai kun bida ɗai kun gane ta ganin shari'a ɗai ba ku yi magana da ita ba ganin da shari'a ta ce ku shi kun kai shi kenan sai kun ka bida an ka ba ku ba ku koma dawowa ta ba sai an ka ɗaura aure an ka yanka sadaki an ka ɗaura aure bayan an ɗaura kame a kawo ta gidanku sun maɗallakatu mu wanda sai kun ka sake su min kabla an ta masu wanda kamin ku shahe su to fa malakun na min iddatin ta ataduna ba ku da wata idda da za ku sa su in yau ka sake ta tun da dai ba a kawo ta gidanka ba in yau ka sake ta ta samu miji gobe tana iya aure ba sai ta yi idda ba tun da dai babu wani abin da ya gudana tsakanin ka ta ta duna ai ta na ha wadda za ku kidan ya musu ita bile kira'i da jinai da jini haila wa gaida da waninta la'anna sababal idda istibra'ur rahimi dan sanadiyar idda don a tsarkake mahaifa wa hifzun nasabi a tsare nasaba wa nafar shakki a kore shakka almu'addi ila husuma wanda ka kai su ga husuma wal wal abin wata nazai da jayayya lokacin da za ta ce ta samu ciki ya ce ba na shi na ba wa zalika gairu mawjudun hona wannan ko babu sha'ana amma ku tsakaninku da Allah kun san jinkirin da aka yanzu kun san babu wannan ciki kun san jinkiran da kuka yanzu kun san in yarinya kana zuwa jinkira ta ce kai kai mata ciki gaskiya na da ta ce kai kai mata shi kun san gaskiya na don kun san kuna nan kuna yi musu ciki wurin jinkira ga kunin cikin kwarkwaɗi ne kamar tsohon barayi Allah dai shiga mashi da kunama wurin nan munumunu irin kunama nan da aka ce munumunu wanda in ta ciza sai asibiti da an cinke mutunan kwarai ta yi sai ka gaya mai daga bane na ya batta nan wadda a ce ba shi ya san ba abin kwarai na haika ya san mugu abu na haika amma kai yanzu kana doku ƙwararren kaka aji kana karatu wani mutum ya biyo baki hanya kana karatu baki tsakaninka da Allah kana ji koyi an kana karatu Qur'ani ka san abin kware na ka kai amma tiwa ka san mugun abuna saboda haka in ma yaji an ce ga wasu mutanen kware na yan anjima za su biyo ba su ma iske shi wurin da ya san mugun abuna ya kai ajima ajima ya matso kusa gare ta ajima ajima ya matso kusa gare ta maciyaci to ku ji tsoron Allah matasa ku ji tsoron Allah matasa ba dabi'a ta ba mata ga ku za ku aure ta in kun ka koya mata mugun abu daga waje kun ka kai ta gida kun riga kun koya mata kana baka iya hana ta wajen wani don kai ka koya mata tun tana waje tunda waje da ka koya mata kai ba kullun kake wurin ta ba yau in ka to tana wurin ka gobe ta tai wurin wani don ka riga ka koya mata ko da ta ka zuwa gida ta iya don haka babu da za ta zama ta kai dai babu yadda za a yi ta zama ta kai dai Allah ya gafarta mana Allah ya shirya mana matasanmu don matasan su ne adda ɗabi'un da ba su da kyau ba 'yan mata ba to amma idan babu wasu al'adu haka kawai ka biɗe ta babu wata jinkira ka da ita shi kenan an ka yi aure sai ka ji ba kasanta daga baya to ba ku da abin na in ba ku da yadda da za ku sata in kun sake ta wa uhunna amma duk da haka ku ba su kyauta ta jin daɗi a duhunna ma santi ina bihi ku ba su abin da za su ji daɗi da shi ai idan lam yusammi lahunna sadaqa in ba a yanka musu sadaki ba wato in ba a yanka musu sadaki ba idan lam yusammi lahunna sadaqun wa illa in an yanka musu sadaki to falahunna nisful musamma faqat sai a ba su rabin abin da aka yanka musu shi kaɗai ya wadatar kalawo ibina abbas ibn abbas ya faɗi wannan wa alaihi malikun kuma kan wannan magana imamu maliki yake wa Shafi da imamu wasu wa na ku sake su sarahan jamila saki mai kyau Ai ay khallu sabilahunna ku saka musu hanyar su ta zuwa gida min ga idirarin ba tare da cutarwa ba wala man haƙƙin ba tare da hana su wani haƙƙi ba kama kanatin jahiliya ta fa'alu bin sa'iha kamar jahiliya kai da matanta kusan ku wato a kosa al'adu na ku irin na jahiliya da yawan ku wanda ka auren mace ya sake ta wai sai ya kwashe mata kaya wai ka iri kaza kan bai iya barinta da su kayi kaɗan ba ka barinta da su halar naka na halan ka da su kayan mace mutane bari ta kai ka majalisar ya kore kai ka wata guda gidan yare kama ya dawo ya kara bi da mace ka ce wai kayanta wai ba ka iba mata kayanta me an naka ciki akwai taguwa da wanda ka cike ko riga da jan haka ba su an naka ba to nan duniya ko ka an she mata nan duniya ko ka an she mata nan an ka ta lahira biyan da za ka yi ka ba gana a karin jaye ta uwayenta talakawa na ko sun tai kotu ba su yi hada da kai ka kwashe mata su kawo wallahi ba ba mata kayan halan kayan kana tun radda ka ɗunka su ka ci ka su kayanta na kayanta to da irin waɗanga al'adu da 'yan jahiliya ka yi duk wasu daga cikin ku suna nan sun dawo ga irin waɗannan al'adu su ma 'yan jahiliya na ko Allah ya taimake mu da mu da ko Allah ya kyautace halaye da ɗabi'u da da mu ya ayyuhan biyu ya ayyuhan biyu in من وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي إن أراد أبى النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون حرج وكان الله غفورا رحيما ذكر تعالى سنة الله يأمبتي أنواع النساء نوعي نوعي نماتا التي يجوز تزوجهن للمؤمنين وإن دي أهلتك مؤمنين سأوليسو kuma in za a yi aure akwai nau'in matan da ya halitta musulmi su aura wa ma ya khusu bihin nabiyya da annabiyu da kuma matan da shi annabi yake banta da su sallallahu alaihi wasallam mina a hakami na hukunce-hukunce la'annar maslahata ta katadi zalika don maslahata hukunta a ba annabi wannan irin wannan damat qala Allah ya ce ya ayyuhan ladina ya ayyuhan ya kai wannan annabi inna ahlalna laka azwajaka mu ma maka matanka allati atita ujurahunna wa gasu. Ayi gassu ay wannan dum matanka yanzu wa'anda ka riga ka aura to Allah ya ce mun maka su wa ma malakar yaminuka da kuma abin da damuka ta mallaka don ba matan da aga hannunka ba na bayinka to duk Allah ya halitta maka su yanzu mimma afa Allahu alayka cikin abin da Allah ya kawo gare ka mina kufari daga cikin kahirai bisabi na aka kamo su ka safiya kamar matan nan ta annabi da ake ce masafiya wa juwairiya da kuma juwairiya fa inda safiya umar mu'minina bintu huyay bin akhadab ita safiya ya huyay bin akhadab min Sala haruna tana cikin diya annabi haruna akhi musa dan wa annabi musa wa abinna wa hiya abinna na sabu abinna na khaybara tana cikin waɗanda aka kamo khaybara wa abuha sayyid banin nadir babanta shine shugaban banin nadir wa banu quraiza kuma shine shugaban bani quraiza wa yace ha annabi sallallahu alaihi wasallam kauba annabi ya karbi wannan yarinya safiya annabi ya karbe ta daga sahabbai ne kaufa an ka alfitina don tsoron kada hitina ta auku na musulmi ne tsakanin musulmi wato jihadi an ka an ka dawo sai wani ya ce ya rasulullahi ka bani boya guda sai ya ce shiga ga bayi can dauko guda sai ya ɗauka safiya annabi bai auren mace mai kyau irin kyawun nan kwarai to safiya tana da kyau kwarai da gaske to annabi bai son ya auri irin waɗannan kamar da kun ka gani daina cikin karatu mutu amma can sai ya zama dole mutumin yana ɗauko ta sai sahabbai suka ce ina za ka da ita ya ce manzo Allah ya ce in ɗauko boya guda suka ce to kuma ka ɗauko wata kuma ka mai da wagga sai ya ce manzo Allah ya ban umarni ku ce in koma wallahi ban koma sun ce wallahi mana kashe ka wallahi ba ka ɗauka ta da jihadi kai ka ɗauki wagga shi ko ya ce wallahi bai mai so sai jidali ya auku sai manzo Allah ya jiya da ya taho sai ya karbe ta kowane sahabi na son ta sai ya karbe ta to karbe ta don ya yanke jidali shi annabi don yanke jidali to shi yasa sai annabi ya aure ta amma in ba da haka na annabi bai auren irin ta duk da take daya annabi haruna ta da ya annabi haruna ce dan uwan annabi musa amma duk da haka nan in ba don jidali ba annabi ya aurenta almajiri wato su aka yi aure irin iri ne duk wanda almajiri su aka yi aure iri ne ba a sa almajiri shi aure mata irin matan masu kuɗi eh, masu kuɗi su aure irin nasu sun dai mai kuɗi wanda adda kuɗi in bai mata mai kyau mi an ka yi amma malami ko almajiri in yi auri mata mai kyau mi an kai Allah ya gafarta mana kuna ta ganin jiya da yau muna ta irin wannan manganu darasin da ya kawo nan almajirai ku yi hankuri ba ci na kai kakku aure mata masu kyau ba amma dai ba masu kyau kwarai ba wadda da kyau kwarai kakku aure ta wanda da ya karanta tarihi ya san illar da a ciki abin nan ekotawanta e, e, lokacin nan sai yana da ɗiya ɗiya ne kowace yarinya uku gare shi kowace kamar ka diba idon ta kaga abin nan fuska ta kaga idonka wani malami na an ka aika shi can daga madina an ka aika shi ya zama wakilin musulmi wajen sulfanta kasashen faransa na shi dalilin da kun ga faransa har yanzu duk kasashen duniya ta kowa kafirci ita faransa ta yi kowa fada da musulunci to dalili mallamin na a dalili okutawanta sai ya ba haɗiya guda ita wannan ɗaya ita asanadiyya ya yi sulhu duk da ƙasashen nan ba a yakinsu ko da an ka gane shi kan amirin mumini ne ya sa an kashe shi ko matar ya mai da ita boya ya aure da ita ya ba wani ita amma duk da haka nan ga kasashen faransa nan suna jin daɗi da kabicinsu don turan nan da an ka dawo ba a koma ba hayan turan nan to shi yasa wanda bai sani sai shiga a abin da su malamai walakanta suna akai ba walakanta kuna akai ba ku aure irin warin mai kuɗi komi kyawun mace ba ta karkata sai mai yawa amma malami tana karkata sai don haka ku ji tsoron Allah in ku ji tsoron Allah yi abin da an ka karanta don kwamfan ba ku yi ba ku baci malam ku ce ya hana ku jin daɗi wannan ya rage gare ku inda mutum ya faɗa rami ai shi ka tunani wanda zai yi hito ya ce to daga ƙarshe bayan annabi ya an shi wannan boyat su makayyara ha fakataratu sai ya ba ta zaɓi ya ce ta zabi abu daya sai ta ce daya daga cikin biyu ta ce ta zabi daya mina na ta zaba ta ce ta zabi annabi sallallahu alaihi wasallam ba da islam ya bayan ta musulunta wa qala kuntu abin na ataman na zalika ta ce ai na dade ina gurin in aure in samu wani annabi in aure shi fi shirki tun ina cikin mushrikanci wa kana bi ainiha ga ijiyarta akwai wani hore hore hore ijiya ga ijiyarta guda fasa alaha anha sai annabi ya ce mai hore horon ajiye gada a gare ki mai addalili ne waƙalar ta ce innaha kanan ta ce wata rana kwanci take tana kwana da ita da mijinta wa rasu zaujiha kan mijinta malikun sarkinsu shine mijinta kai na fi ha yana ga cihinta ya hilo da cinyarta fara a kamara sai ta ga wata waƙa'a fi hijira sai ta ga wata ya kwanta ga ƙirjinta haka nan ga ƙirjinta sai ta ga wata ya kwanta ga mijinta kahiri ya yi hilo da ciyanta sai ta ga wata ya kwanta ga ƙirjinta falon ma sai kazat a kabarar da sadda ta halka sai ta ba mijinta labari ta ce muna kwanci ɗin da kai sai ni mulkin na ga wata ya kwanci ga ƙirjina sai ce a ah, musulunci kika ni son kika ki aure abin nan sarkin madina sai ya talla mata mari wala ɗamaha yamma da kun ga shi malami na ya gane mulkin nan nata ma'anarsa annabi na za ta aure to amma wannan bai hana ta aura ba waƙala ya ce ta tamanni na ke kina burin malika ya sari ba sarkin madina na kika son ki aura wato cewa da annabi to kun ga shi mijin nata ya gane mahalikinta to amma dai haka dai sun ka zanna sai da aka yaƙi aka ci su da yaƙi sannan aka kama ta kuma ƙarshe eh, mutumin nan da watan nan da ta yi mulki bisa ga ƙirjinta ya aure ta ma fi ramadana wannan yarinya ta mutu cikin watan ramadana sanata hamsin na hijira na da shekara hamsin kun ga ta daɗe bayan mutuwa annabi bayan mutuwa ta yi ta daɗe shekara ta hamsin duniya wadda fi na bil baƙiya an ruhe ta nan makabartar da ake ce ma baƙiya wa amma jiwariya amma mata annabi jiwariya fakana bintul harisi al-khuzaiya ita da harisi ce al-khuzaiya wa kana fi sabai bani mutsalaki ita kuma tana cikin bayan da anka kamo wajen yakin bani mutsalaki fa waqa fi sahmi sabit bin qais sai ta auku cikin rabon wani da ake ce masabit ibn qais ibn shamasin al-ansari fa kataba sai ya rubuta mata fansa yace ta biya don ta zama diya fa ja'at tasalu nabiyyi sallallahu alaihi wasallama ta zo wajen annabi tana roƙon annabi ya taimaka mata ta biya wa ta bi ya ta faɗa mai kowa a ubanta don ya san ta kamata a taimaka mata don ubanta na taimakon mutane faƙala hallaki ila ma huwa khairu min zalika sai ce kina so in aza ki ga abin da hi in taimaka miki ki zama ɗaya kina son in shirya ki ga abin da Ta ce ina son ka shirya ni ga mahuwa khairu min zalika yace abina abina uaddi an ki kitaba take ce to zan biya miki kudin gada an ka rubuta miki wa jiki in aure ki ki yadda da wannan ta ce na yadda dama da ta zo gida ne tambaya inda ita tawo ko da tawo inda Aisha Aisha ta gane ta ta ce miki ka bida tacce ga abin da ka wadace to ima eh, zama zai mai gida da shigo yanzu ima eh, zama zake take gidan nan wallahi eh, ka gane ta wallahi ya gane ta yana auren ta ima zake ba gidan da ta hita garka sai sun ka gamu da Allah zai shigo shi sai ta taime magana sai ya tambaye ta shikenan sai aka kashe magana aure ko da ita jiya abin ta kawo gudu yawo saboda ita juwariya da yan manya ta amma ita ba wani kyau gare ta wanda ka hana annabi aure ta ba ba ta da na ƙasa ko wace iri amma ɗiyar mayata ɗiyar sarki duk wanda ba ɗan sarki biya aure ta walakanci ɗaya zai mata don kuri za ta yi mai shi ko bai san wannan ba sarauta za ta nuna mai shi ko ba ɗan sarki na bai san matsalar sarauta ba sai ce walakanci na za ta yi mai ba ko walakanci na ba sarauta ɗayan sarki sarauta cikin jininsa take saboda haka shi yasa annabi a aure ta ita ba don wani abu shine kawai dalili sai annabi ya aure ta sallallahu alaihi wasallam to bayan abin nan ya bata wa fansarta a tacce eh tana so ya aure ta ya biya mata fansa qalat tacce na'am ina son haka fasami nasu bidhalika sai mutane sun kaji annabi ya aure juwairiya ga duk yan uwanta da an ka kamo suna bayi ga hannun mutane sai mutane sun kajiya to lokacin da mutane sun kajiya fa'ataku ma bi adiyin sai sun ka yanta dukkan bayan da aga hannunsu min kaume a cikin mutanen juwairiya wa galu asharu rasulullah suka ce sarakunan manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam bai wa su zama bayan mu kala aisha aisha tace da yake aisha tana da karancin kishi tace wa aina imra imra'atan kana a azama fi ha barakata minha radda muke duniya ba mu gama ci mai albarka da yawa ga mutanenta ba kama juwairiya utika bi sababi hami'atun an yanta guda 100 min ahli baitin min ahli baiti bani mutsalaki cikin mutanen bani mutsalaki saboda ita saboda haka kun ga Aisha ta yaba duk da ku abin da ya gudana kharajahu Abu Dawud Abu Dawud ya fitar da wannan hadisi wafiyar sanata 50 ita ma hijira na da shekara 50 Allah ya karbiranta ranta wa banati amka da daya amminka wa banati ammaka da daya amminka wato wa banati ka kuma abin nan ɗiyan amminka wa banati ammatika da kuma ɗiyan ammaka wato ‘yar uwar babanka wa ta khalika da ɗiyan khalinka wato ‘yan uwan innaka wa ta ‘yan uwan innaka maza wa banati khalatika da ɗiyan ‘yan uwan innaka wa'inda amma ta. Allah ti hajar na maka wanda sun ka hijira tare da ka biya halitta ka aure su bi khilafi man lam yuhajir na sabani wanda ba su hijira ba wa bi tazwijihinna to wadanga da sun ka hijira da an ka ce annabi ya aure su Kunga akwai tasliya ɗebe musu kewa akwai ɗebe kewa lissaduri ahalihi ga kirazan iyali ne wato iyali ne shi sallallahu alaihi wasallam wasilatul rahim kuma cewa shi aure yan uwa ne akwai sada zumunta don shi auren zumunta akwai alheri gare kware kware da gaske ko da kun ka gashi dan ya kawata ma matasa kinai wai bai aurenta tunda ya kuwa ta to amma dai akwai alheri shi yasa Allah ya ce annabi ya yi auren zumunta wata alifin lulkulubi kuma akwai lallashin zukata almutanafira wadda an mai gudu ga juna waɗanda ba su son ka in ka aure ɗiyarsa sai su rika son ka wa mar'atu mu'mina kun mace mu'mina in wahaban nafsa halin nabi in tabba da kanta kyauta ga annabi ina da nabi an yi sankiya 'yan annabi yana so ya aure ta to an ba shi dama ai ya dalubu ha ya nemi aurenta bigai da sadakin ba tare da sadaki ba to falahu zalika shi annabi idan mace ta ba da kanta kyauta ga annabi in yana son ta yana aurenta kuma ko ɗari bai bata cewa ya kai anas kai ita gida kuma ya yi aure ya yi sai ana ya sa ta gaba ya kai ta gida ta zama amarya to amma wannan dama khalisa tallaka kai dai adda ga dama min dunil mu'minina banda bayan Allah musulmi su ba su da ga dama ai an nikahu bi labzil hiba aure da lafazin na ba su wa kyauta min ga alagai da sadakin babu sadaki annabi da ya da wannan dama su musulmi ko kada alimna ma farana alaihim mun sa abin da muka faralanta musu fi azwajihin a wajen aurace auracen su min al ahkam na hukunce hukunci bi Allah yazidu ala arba'in niswa kas su kara ga mace da ta wuce hudu kowane musulmi ya tsaya ga mace hudu wala yatazawwaju illa bi waliyin wa shahudin kuma musulmi kada su yi aure sai da waliyi da shaida wa maharin da sadaki la bi lafazil hiba ba da lafazin kyauta ba wa bi ma malakat aymanuhum da kuma abinda dama su ta mallaka min al-ima'i na bayi wa gairihi da waninsa bi Allah takuna al-amatu mimman tahillu li malikiha wato boya ta zamba wadda ta halitta ga mai ita ba kal kitabiyya kama ahli kitab bi khilaf al-majusiyya sabanin majusiyya wadda ke bauta wa gumaka wal wasaniyya wato majusiyya wadda ba ta da abin bauta da mai bauta gumaka wa an abin wa an tustabra'a kuma a yi mata istibra'i qabla ya kame a take ta yi la muta'alliqun bi muqaddarin ai bayyana laka mun bayyana maka wannan walahum hazil ahkam mun bayyana musu wayannan hukunce hukunce bil wuduhi bayyane wa mayyazna ma huwa khasul laka mun bayyana ma mun rarrabe ma abin da yake bance ka wa ma abinna wa ma huwa amul lil da abinda ya hade dukkan al'umma yi la kuna alayka harajin don kada ka samu kunci wadiƙwa khawfin da kunci wato kawfa an yi zannu wadiƙin da kunci kawfa an yi zannu minka don kada ka ji tsoron su yi ma zaton ta saba ma shari'a Allah ji ita biyu wadda ka zo da ita wa kana Allahu Allah ya kasance mai gafara fi ma ya asiru taharruzu anhu Allah ya gafarta ga abin da kare kai gare yana da wuya rahiman bikun kuma Allah ya yi muku rahama bi bayani hazil ahkami lakun da ya muku bayanin waɗanga hukunce-hukunce ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya gafurar rahima kuma Allah ka zaunar da ƙasar mu lahiya saboda darajar sunayenka da sigofinka madaukaka nan za mu kwana sha Allah